بسم الله الرحمن الرحيم فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب له الأدب المفرد من أتكن باب صلة الرحم باب صلة الرحم من كرن حديثي قذابيكو زام تاشي حديثي نحن سند بيع إغن ناوى حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن أبي سعد عن محمد بن أبي موسى عن ابن عباس wannan hadisin wannan tafsiri ne iyaka a shekul albani a cikin ba'ifu al'adabin mufrad ya rauna nashi saboda illoli guda biyu illa ta farko ita ce muhammad ibn abi musa a shekul albani ya ce la yu'raf ba a san kowaye shi ba muhammad ibn abi musa majhulu alaini ne ba majhulu hali ba majhulul aini ne idan malaman hadis suka ce la yu'rafu to huwa majhulu ain ba majhulu hali ba majhulul ain shine wanda kwata kwata ba a masan shi ba fa Allah alla wujuda lahu fi alami rijal kamar a cikin ilmin rijal ba a sansa ba shine sai a ce la yu'rafu majhulul ain kenan amma majhulul hali an san shi amma ba a san yanayinsa ba mutumin kirki ne ko ko ba mutumin kirki ba ne mun gane ai sannan illarsa ta bi ita ce mai riwaya daga gare shi wanda ya riwaya daga gare shi shine abu sa'ad shi kuma mudallisi ne haka albani ya faɗa malam ma mai nan mai ta'alikin mu a wannan namu kwafin ya kawo haka shekul albani ya ambata a cikin da'iful adabin mufrad to wannan dai tafsiri ne daga na abdullahi na abbasin da isnadin ya inganta ya ce wa ati zal haƙahu kaba ka ba wanda yake kusa da kai na dangi hakkinsa wal miskina sannan ka ba miskini shi ma hakkinsa wabna sabili sannan ɗan tafarki shi ma ka ba shi hakkinsa sai aka ce sai Allah ta'ala ya ce haqqahu wa ati dhal qurba haqqahu wal miskina wabna sabil ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا تو مجيء qala bada'a fa amarahu bi aujabil hukuki Allah maɗaukakin sarki ya fara sai ya umarci manzansa sallallahu alaihi wa sallam bi aujabil hukuki da haƙoƙan da suka fi zama tilas domin waɗannan idan ba mu manta ba suna ɗaya daga cikin ashabul huquqil ashara wanda ayar suratun nisa'i ta ambata ko akwai ayar da ake ce mata ayatu ashabil huquqil ashara ma'abota haƙoƙi su goma Allah ta'ala shine na farko wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a har zuwa ƙarshen aya to waɗannan wannan aya ita ce ake ce mata ayatu ashabi al ashara to shine sai aka ce sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ya ce bada'a fa amara bi awjabil huquqi فأمره بأوجب الحقوق Allah ya fara bayani sai ya fara bayani da umarni akan kiyaye hakkin da yafi zama wajibi wajallahu ala afdalil a'mali sannan kuma ya nuni ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a game da aikin da yafi daraja idza kana indahu shay'un idan mutum yana da wani abu faqala wa ati dhal qurba haqqahu wal miskina ibn sabil nan idan mutum yana da wani abu na hannu to waɗannan guda ukun ana da buƙatar wajibi ne ka kula da haƙƙinsu haƙƙi kuma na badawa na farko da wulƙurba na biyu almasaki na uku abna'us sabi zulƙurba sannan almiskin sannan ibnus sabi idan mutum yana da wani abu na dukiya to wajibinsa ne ya sauke nauyi akan waɗannan ya ba su waɗannan haƙoƙa danginka ka ba su hakki ne wannan wa'allamahu idza lam yakun indahu shay'un kaifa yaqulu sannan kuma sai Allah maɗaukacin sarki ya karantar da musulmi idan mutum bai da abin hannu to ya kamata ya ma waɗannan me zai ce musu فقال سيتي وإما تؤرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا وإما تؤرضن عنهم idan ko har suka iya furtawa suka zo wajenka suka ce da Allah muna da bukata kaza to kai kuma ba ka da abin da za ka biya musu bukata sai ka kau da kai daga barinsu ibtigha a rahmatin min rabbika saboda kana fatan samun wata rahama kai ma daga ubangijinka to fa kullahum lahum mai maysura to ka faɗa musu magana mai sauki kace da Allah ku yi hakuri do Allah yanzu ba ni da shi wasu malamai suka ce ka dau alƙawari kace insha Allah in aka min albashi zan ba ku ko kuma idan kuɗi suka zo kaza zan muku wannan abu da kuke bukata shine alqaulul maisur ka faɗa musu magana mai sauƙi magana da za ta sa su ji daɗi kada ka kore su to wannan mataki na biyu kenan abinda ake bukata a wannan tafsirin zawul qurba da almasakin da abna'u sabil in san samu ne mutum ya jiƙa su da dukiya shine babban hakki mutum ya tafi garinsu danginsa waɗanda ba su iya biyan kuɗin makaranta duk ya ɗauki nauyin kuɗin ‘ya'yansu kaga wannan yana cikin in kana inda hu shay'un sannan na biyu idan bai da wannan halin to ya rika faɗa musu magana mai sauki in sun zo da bukatar su to ya faɗa musu magana mai sauƙi ya ce to da Allah ku yi haƙuri. al-imam ibn kathir mala ya kawo tafsirin wannan ayar kamar yadda al-imam ibn kathir yayi a ƙasa yace idza ta'alaka aqaribuka idan danginka na kusa da kai suka roƙe ka wa man amarnaka bi i'ta'ihim da duk waɗanda muka umarce ka ka ba su wa laysa indaka shay'un sai ya zama baka da komai wa aghatta anhum sai ka kauda kai ka ka kauda kai daga barin su li faqdin nafaqa saboda baka da abin da zaka ba su fa qul lahum mai maysura to ka faɗa musu magana mai sauki ay idhum wa'adan bi suhulatin walin ka musu alƙawari cikin taushi cikin tausasa murya kace to kun ga yanayin yadda Najeriya nan take ma'aikaci ne sai watanni ba a biya shi ba halin da muke ciki kenan amma mun gode ma Allah dai ana samun abin da za a ci a sha amma duk Allah wannan bukatar ta ku ta yanzu ku yi haƙuri sai nan da idan ina tsammanin wasu kuɗi insha Allahu ta'ala in sun zo to zan kira ku ko da ta waya sai ku zo ku anshi wannan abu kaga duk wanda kama haka in dai yana da zuciya mai kyau ai zai san ba wulakanci ka masa ba ko idza jaa rizqullahi fasanuslihukum insha Allah kamar al-Imam Ibn Kathir a Najeriya yake da yake wannan bayanin shi idan wannan alkhairin ya zo daga Allah to sha Allah za dan baku wani abu ku yi hakuri kada ku damu to shine abin da Allah yake nufi matakin farko kenan iddatan hasanatan aka ce sayyidina Abdullah ibn Abbas ya ce alƙawari kyakkyawa ka annahu qad kana kaman ma abin ya kasance yadda kake ma mutum bayani akwai alƙawarin da zaka yi ma mutum sai mutum kawai ya rika jin kaman ma abin ai ya riga kaman ma ka bashi ne eh, kaman ka bashi ne allahu an yakuna insha Allah ana fatan wannan alƙawarin ya zama in Allah madaukakin sarki ya so ka faɗa musu maganar da za su ji a ransa kamar haka ne da zai baka da abin da zaka ba su ai ku duba ho manzo Allah sallallahu alaihi abin da ya karantar da mu hatta manzo sun ne ce man ahsana ilaikum ko man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu duk wanda ya maka aikin arziki to kai kuma ka masa tukwici manzo Allah sallallahu alaihi ce fa in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi fa bi kalimatin tayyiba idan ba ka da abin da za ka ma mutum tukwici mai maka alkhairi to kai kuma idan nashi ya taso ba ka da abin da za ka iya masa to ka ce masa ka faɗa masa kalma mai daɗi ka faɗa masa kalma mai tsarki kalmar da za ta sa shi ya ji daɗi a ransa wala taj'al yadaka daka ila unuqika sannan da Allah madaukakin sarki yace wala taj'al yadaka kada ka sanya hannunka maglulatan ila unuqika ka daura hannun naka ka dawo da shi wuyanka kaga ai shine shugaban magwata kenan saboda tsabagen kai ya bada sai ya daura hannun shi anan maglula ya daura hannunsa kawai haka ka san yahuda la'anannin Allah da suka tashi sai suka siffanta Allah da haka وقالت اليهود يد الله مغلوله to Allah ya ce wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqika kada ka sanya hannunka daurare ka daura hannunka ka dora shi a wuya kar kai haka ce la tudi shi an kai ka baka bada komai kar zama haka baka bada komai kai kai baka da abin da kake ba mutane kada mutum ya zama haka sannan wala tabsutha kullal basti sannan kakka shimfida hannunka kuma ga baki daya ka san wai wani mawaki wani mawaki yana yaban wani yace wai fatan kamulat akhlaquhu ghayra annahu fa ma yubqi ala al-mali baqiya wai fatan shi wani matashi ne kamulat akhlaquhu dabi'unsa sun ci kaga baki daya ghayra annahu sai dai shi jawadun mai yawan kyauta ne la yubqi ala al-mali baqiya in ya tashi badawa kawai ga baki daya yake badawa to imani hawa hawa ne akwai wanda zai iya badawa duka dabi'an manzon Allah sallallahu alaihi kenan na na Aisha radiyallahu ta'ala anha ta gado shi ta kwaikwaya daga gare shi idan aka kawo mata abu kawai sai ta ce a aika ma wancan aika ma wancan aka aika ma wancan haka take barira wata ran sun yi azumi sai za a yi buɗe baki an yi buɗe baki za a yi azumin na an yi azumin nafila za a yi buɗe baki na na shi ta ce kawo mana abin da za mu buɗe baki ta ce ai mama ba komai a gidan ah. ba mu da abin da za mu karya da shi ba mu da abin da za mu buɗe baki ta ce ai babu shi shi sa lokacin da ɗazu aka kawo miki wannan allowances ɗin naki da ake baki duk wata wata na so a ce in bau wani abu to ni kuma sai na ga ba a ki ba ce ai ke ma da kin tuna min abin da za mu ci da na ce ki bari amma tunda baki tuna min ba shi kenan ba su da abin da za su yi buɗe baki da shi sun riga sun sadaukar na baki ɗaya to nan kaga matakin ɗabi'ar ɗan adam nan manzo Allah ta sama Allah mana kuzi kina karantar da mu iqtisadi ne a rayuwa iqtisadi malamai suka ce wannan ayar da ayar suratul furqan والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما da wannan ayar ولا تجعل يدك مغلولة إلى أنقك ولا تبسطها كل البسط a قدادي a اقتصادي علم الربان علم tattalin arziki su ne tushe a abin da ya shafi tattalin arziki ana koyar da mutum yadda zai daidaita al'amurra kada ya zama almubazziri sannan kuma kada ya zama marowaci ya zama daidai ruwa daidai kurji abin da ake bukata a yi shi a lokacin da ake bukata to shine sai Allah madaukaki shi ya ce to tsima indaka aka ce sayyidina Abdullahi ibn Abbas ya fassara wannan ayar cewa to tsima indaka kuma ka ba daga baki dai abin da kake da shi kakkai haka fa taqauda sai ka dawo ka zauna kuma maluman abin zargi lumu kaman ya atika ba'du sayyidina abdullah ibn abbas yace wanda kuma zai zo daga baya yace ka bashi sai kuma ya koma yana zargin ka ha kana kwasan albashi duk wata dubu ɗari shi sai wani ya zo da bukatarsa cikin yan uwa sai ka kwashe duk dubu ɗarin nan ka bada ka bada an fita kenan sai matar ka sai ta zo ta ce ai babu shinkafa ko kwara ɗaya a gida wani jawabi za ka iya mata ka ga fata ƙa'uda maluman talumukan ra'atuk matarka ita ce farkon wadda za ta fara zarginka kuma ta zarge ka zargi ne nan ba tushe? eh akwai tushe akwai hujja ta yi daidai abin da ta yi ko kuma ka bada sai wani ya zo shi kuma la'idin ba da abin da nake da shi alhali da wancan kaɗi ɗiba shi ma ka bashi shi ma wannan idan ya zo za ka iya ɗiba ka bashi sannan kuma kai ka ban kanka na ka daidai gwagwadon abin da kake da bukata to kaga ba za a zarge ka ba kenan ka ɗauka duka ka bada sai wani ya zo yana zuwa shi kenan dama kuma ya sani ce wallahi babu kaza kaza kaza sai kuma yana cewa jiya jiya nan fa aka masa albashi amma ka ji wai na zo da bukata ta wai ya ce bai da shi saboda tsabagen sharri a zuciya Ka kaga fata taqauda maluman kenan ko ba misali bane wannan wala yajidu indaka shay'an ba zai samu komai a wajenka ba sai je na zargin ka mahsuran ai qad hasaraka eh, ka zama mahsuri qad hasaraka shine man a'taitahu shi kuma wanda ka bashi ga baki daya koma shi kuma kaga wannan sifar ta farko ta maluman tana koma zuwa ga wanda baka ba shi ba shi zai zarge ka shi kuma mahasuran yana koma zuwa ga wanda ka ba ga baki daya ka kwashe ka ba ga baki daya shi kuma a ayaka ya gaji yadda kai domin gobe in ya dawo ya kuma za a yi ka kwashe ka ba shi duka to wannan ayar aya ce umda ko ayoyi ne madogara sosai a ilmu liqtifat wallahi idan musulmai suka fahimci waɗannan ayoyin da kuma ayat suratul eh, furqan to tattalin arziki zai tafi daidai kuma rashin fahimta waɗannan ayoyin ai shi ke ja mana abubuwan da ake babu tsari shi ne ake bada labarin wani shi in ya kwashi albashi da ya kwasa albashi ko zai aita cin daɗi a gidan ba za a fi kwana uku ba albashin ya ƙare sai kuma a koma sauran kwanakin a tare nan talauci duk kwanakin ga baki ɗaya nan talauci za a yi ta yi komai ba za a aje ba alal aƙalli ko da manya-manyan buƙatu a tsari na mutumin da ke ke ke ke ke ke karban albashi wata-wata ai dole ya zama yana da manya-manyan buƙatu da zai riƙa tanada don ko ta kwana to shi ba shi to a takaice dai wannan tafsiri isnadinsa yana da rauni amma eh, tafsiri ne ko da misali ba a samu daga sahabi ba lura za ta iya ɗaukarsa na abdullahi ibn abbas an ruwaito yace alqur'anu arba'atu wujuhi Ƙur'ani kala huɗu ne yana nufin tafsiri tafsirin alqur'ani kala hudu ne ma la ya'lamuhu illa Allah akwai tafsirin da Allah kadai ya san ma'ana abin da yake nufi ba a fassara ma ayar alif lam mim alif lam mim sad alif lam mim ra alif lam ra ha mim nun qaf ha mim duk waɗannan Allah alamu bi muradihi biha haka ne ko wannan shine tafsirin salaf haka magabata suke cewa Allahu a'lamu bi muradihi biha ko bi zalika in kwara ɗaya akwai ma ta'lamuhu al-arabu fi kalamihim abinda larabawa a magana su sun san sa ba ka buƙatar sai in kai ba larabe ne ma'anarsa a fili take in ji sai na ibn abbas in kai ba larabe ne aka faɗa maka to ka san ma'anar wannan abu larabci ne gashi nan sananniyar karin magana ce tun kafin alkur'ani ya sauka idan aka ce kana kana yadu fulanin maglulatan ila ana nufin me ana nufin maruwaci ne shi in aka ce wani hannun shi a wuya yake ɗaura a wuya to ana nufin wane maruwaci ne to kaga wannan ma ta'rifuhu al-arabu fi kalamihim larabawa sun san wannan a cikin maganganunsu sannan sai ma la ya'lamuhu illa al-ulama na uku ce da akwai tafsirin da larabawa kai malamai suka iya suka san fassararsa dole sai kana da umda daga cikin manya-manyan malamai a samu sahabbai su tafsiri a samu almajiransu irin su sayyiduna abin nan sa'id ibn jubair almajirin ibn abbas irin su qatada irin su uh, mujahid ibn jabar da sauran manya-manyan tabi'ai masana tafsiri har har har zuwa baya-baya dai sannan sai na hudu na ƙarshe ma la yu'dharu kullu muslimin bi jahlihi abinda babu musulmin da zai a zo a masa a tambaye shi a ce me fasara kul huwallahu ahad eh, eh. ya bai san fasara ba to bai da uzuri baka san fasara kul huwallahu ahad ba wuta kawai wuta to waɗannan su ne aujuh na tafsirin alqur'ani to wannan ayoyin sun fada a cikin ma ta'rifuhu al-arabu fi kalamihim larabawa sun san waɗannan duk abubuwan da aka ambata sun san waye malu sun san waye mahsud sun sani mun fahimta to ina wannan bayanin ne a matsayin cewa ko da ba a lura da isnadin wannan tafsirin ba tafsiri ne makabuli mun fahimta to kuma ya cinye mana lokaci gabaki ɗaya an ce lokacin wannan ya ƙare alhamdulillahi rabbil alamin